Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Wani zai ce ma abinci ne bai ci ba, ko kuma iyalin shi basu ci abinci ba. Wani kuma bukatar kanshi ce kawai zai nuna ma cewa kawai yana so ne a biya masa kuɗin mota ya tafi wuri kaza. to so da yawa waɗanda ke buƙatar ma a biya musu kuɗin mota su je wani wuri za ka ga da za ka nemi cewa ka biya musu kuɗin mota don su ji to za su fara zama zame to tun daga nan kaga mutum ya fahimci cewar ga abin da yake su wani kuma zaka ga ya turo babur yana cewa matsalar mai ne ta kare masa eh, da Allah taimaka a cika masa kuɗi ya sai mai to in ka bashi kuɗin sai ga kuma still yayi gaba batun masu yawo a tsakanin jama'a cikin shiga ta kamala ba kamar yadda aka san almajirai ba suna roƙon mutane abin dai a iya cewa ƙaruwa ma yake kama daga masallatai shaguna da kasuwanni da kuma garejin motoci. Da yawa cikin masu irin waɗannan ɗabi'a dai na haɗa mutane da Allah domin su samu abin da suke nema. Sai dai kuma labarai kan yadda ake gano cewa cikin masu irin waɗannan roƙe-roƙe na yi ne domin biyan wata ta tasu ta daban ya karaɗe kunnuwan jama'a. Shin wane ne aka ce ya yi roƙo kuma addini ya halatta a baiwa sadaka? Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan batu, ku biyo mu sannu a hankali. Da farko dai ga muryoyin waɗansu 'yan Najeriya da bayanin yadda suka yi arba da masu roƙo a cikin shiga ta kamala a tsakanin jama'a. Sunana Abdulrazak Shehu. Eh a gaskiya akwai lokuta da dama ba masu ɗaya lokuta da dama wanda ba su da adadi da sai ka ga mutum ya yi wanka ya sa hula da kaya wadda in ka ga shigar sama kai kanka sai ka ga ya ma ka shiga wani lokaci za ga mutane ne dattawa wani lokaci za ga dai mutane masu kamala wadda ba su yi kama da wawarata ba kwata-kwata za su yi masu sallama su miƙo ma hannu domin ku yi musu abaha daga nan sai mutum ya ce da Allah yanayin rayuwa ya kawo ma da kukansa cewa ka taimaka mai da kuɗi so akwai dai wani mutum da bana mantawa mun yi haka da shi kaman kusan so uku idan ya ganni na fito sai ya tare ni na bashi kuɗi na biyu to shi yanayin yadda yake nasa ba idan kuka yi miƙon hannu ku yi musabaha da shi sai ya riƙe hannun ba zai saki hannunka ba to daga nan ne zai kawo ma kukan cewa da Allah ka taimaka mai yanayin yara wahala ta yi yawa ba kuɗi kuma aiki yanzu ma ya fita ba a samu wani wannan ba akwai dai lokuta dan eh, da za ka iya ganin mutum ka ga halin da yake ciki ka taimaka mai amma wannan abun ya cire min san irin taimakawa irin wa'annan mutanen kuma eh, sunana kabiru nakan haɗe da irin waɗannan mutanen wasu a kan hanya wasu a masallatai da dai irin wurare haka amma mafi yawanci sukan ce ne suna neman ko cikon kuɗin mota domin su sa inda za su je wasu a masallatai sukan ce ko su ɗalibai ne suna neman taimako za su koma makaranta to halin gaskiya saboda yanayin yadda zamani ya canza duk irin waɗannan wanda suke neman irin wannan taimakon mutane sukan yi shakku da gaskiyan abin da suke nema so a dalilin haka yasa gaskiya yakan yi wahala in ɗauki wani abun ba su sunana bunyamin zubairu mazaunin garin abuja tabbas wanda ba mabaraci ba ya taɓa tare ni ya tambaye ni kuɗi ko in ce wannan wani abu ne ma wanda yake yawan faruwa musamman ma a wannan yanayin da ake ciki duba da mutane da dama sun shiga wani hali wanda a baya a cikin ba a cikin wannan halin suke ba to saboda haka kai tsaye irin yadda nake ma'amalanta waɗannan mutanen wato ina ma'amalanta su ne da gwargwadon halin da nake ciki a lokacin idan ina da damar in taimaka masa a wajen zan taimaka masa idan kuma a lokacin ba ni da damar da zan taimaka masa tunda haduwa ce ta takaitaccen lokaci ba wata alaƙa ba ce wanda za ka ta ta zuwa wani lokaci na kan iya ba su haƙuri musamman ma kuma wani lokacin za ka ga irin mutanen da kuma za ka ga wani mutumin yana cikin wannan hali na roƙo wanda kuma inda za ka duba a zahiri tun da kan halittar jikinsa da kuma damar da yake da ita bai kamata ya tsaya yana roƙon wannan abin da yake roƙa ba duba da akwai mutane wanda na Allah a fuskar ta ɓangaren halitta ba su kai shi ƙarfi da samun dama na lafiya ba amma duk da haka sun je suna neman na kansu amma kuma lokacin za ka ga mutuwar zuciya tana sa irin waɗannan mutanen suna roƙon wato mutane abin da yake hannunsu ana faɗa ma uzurin za ka ji kawai wannan uzurin ba karɓaɓɓe ba ne ba sai dai kawai in ka niyyar ka taimaka wa mutum ka taimaka masa don Allah amma ba wai don tsantsar abin da ya faɗa gaskiya ba ne so kamar wata rana muna masallaci mun yi sallah wani mutum ya tashi ya kofa ne shi an yi posting ɗin shi garin Kano saboda haka zai tafi NYSC ne to amma wannan lokacin ya samu hula ta NYSC ya sa a kansa to mutumin da bai shiga kan ba ma tukunna ta ina ma har ya samu kaki na NYSC har zai sa a kansa domin mutane su shaida ishi eh, ishi kofa ne an yi abin nan dinsa zai je shi kam ne to ga irin waɗannan akwai wasu abubuwa wanda suna bayyana kai tsaye kana ji ma ka san wannan kawai ya mai da abin ne wato wata sana'a wanda ya riga ya kashe zuciyarsa kenan Muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da bayanin yadda suka yi arba da masu roƙo cikin shiga ta kamala tsakanin mutane Shin wane ne aka ce ya yi roƙo kuma addini ya halatta a baiwa sadaka? Ku biyo mu sannu a hankali. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla. Kafin yanzu kun saurari waɗansu 'yan Najeriya da bayanin yadda suka yi arba da masu roƙo cikin shiga ta kamala a tsakanin jama'a. Shin wane ne aka ce ya yi roƙo kuma addini ya halatta a baiwa sadaka? Menene hukuncin wanda aka roƙa? Ustaz Muhammad Nura Abu Fadima ya ba mu amsar waɗannan tambayoyin ta mahangar addinin Musulunci. Na'am a takaice abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dangane da bara ko roƙo allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani mai girma ya yi bayani game da abin da ya shafi hukunci na bara da kuma mahimmanci na taimaka ma mabukaci alal misal ɗauki suratul bakara sura mai lamba ta biyu kenan a aya ta 188 allah subhanahu wata'ala ya kawo mana wasu ɗabi'u na kwarai daga ciki akwai taimaka ma miskini akwai taimaka ma fakiri akwai taimaka ma maraya laisal albirra an tuwallo wujuhakum qibala al wal magrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitab wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal na wa bana sabili wasailina wa fir riqabi wa aqama salah ah, muhallu shahid ala nuna mana ɗaya daga cikin ɗabi'u masu kyau guda goma sha biyar da suka zo a wannan aya wanda ɗabi'u ne nagartattun ɗabi'u akwai wa'atal mala ala hubbihi wanda ya bayar ko ya ciyar da dukiyansa yana mai so ma'ana lokacin da yake ciyarwan shi yake so ba wai tilasta shi akai ba zawil qurba wal yatama wannan dukiyan ya taimaka makusanta ga marayu wa sabili da matafi wasa'ilina da maroƙi aka ce maroƙi wanda ya tambaya bi ma'ana ashe a shari'a ya halasta mutum idan aka zo aka roƙe shi kuma yana da dama ya bayar shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sanya a nan wannan ya nuna mana ɗabi'a ce ta ƙwarai an roƙe ka kana da hali ka taimaka ka bayar sannan a wasu ayoyin Allah maɗaukakin sarki ya sake kawo fa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar cikin suratul duha Allah ya ce dangane da al-yatim to kada ku tozarta shi kada ku wulakanta shi amma sa'ila falatan har shi kuma maroki wanda ya roko falatan har kar ku kore shi kar ku masa tsawa kar ku zage shi kaga wannan aya tana sake nuna mana wanda ya yi roƙo amma roƙon da shari'a ta yadda da shi to a taimaka masa a bashi akwai hadisai da suke nuni akan haka eh, manzala sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu taimaka ma waɗanda suke ƙasa da mu waɗanda suke gajiyayyu yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku taimaka ma waɗanda suke ƙasa wanda yake sama zai taimaka muku so ala ayi halin Eh, idan mutum yana da ya shiga cikin bukata yana neman taimako to a taimaka masa ya zo ya roko to amma rokon da ake nufi a nan shine ka taimaka yana cikin halin bukata ba ƙarya yi ba bai mai da roko sana'a ba domin a shari'ar musulunci mutum ya mayar da roko sana'a haramun ne kamar da suke zama ƙarƙashin gada suke bin masallatai suna roƙo to irin waɗannan gaskiya manzala salama yake cewa la'an a hadukun huzmatan ala ya khairun lahu min an a ahadan fayutiyahu am na ahu ɗayan ku ya je ya shiga daji ya ɗibo itace a bayansa shi ya fiye masa alkhairi sama da ya tambayi wani ya bashi ko ya hana shi da haka roƙo haramun ne mutum ya mai da roƙo sana shi haramun ne amma shiga halin kunci yana buƙatar taimako a taimaka masa manzala sallam yake faɗa wani hadisi ingantacce yake cewa man sa'alan nasa takathuran falyastakthir au wanda yake tambayan mutane da yawa to ko dai ya yawaita tambayan ko ya takaita tambayan fa inna ma yas'aluhum jamara ya sani cewa yana roƙon mutane garwashin wuta ne Ustaz Muhammad Nura Abu Fadima kenan da bayani kan roƙo ta mahangar musulunci wani malamin addinin Kirista shi ma ya yi mana bayani sunana Reverend Colonel Yahuza Mato daga anglican diocese of wasasa zaria Abin abinda littafi mai tsarki ya koyar mana a game da roƙo shine mutanen da suke marasa galihu waɗanda suke da wata cuta wadda ba za ta iya barin su su je su kai su gai wani wuri domin su yi roƙo su yi aiki tukuru da ƙarfinsu don su iya biyawa kansu bukata ba su aka sani suke zuwa su yi roƙo mun gansu a cikin bisharu cikin littafi mai tsarki yadda suke tsayawa a gaban haikali domin waɗanda suke shiga su jada ma Allah su ba su ɗan abin da za su iya su ciyar da kansu kamar waɗanda suke da cutar kuturta cutar gurguntaka ba za su iya tafiya ba ko wata cuta wadda ko makanta abin da mutum ba zai iya yayi aiki da ƙarfin shi domin ya iya biya shi bukata ba an san irin waɗannan mutane da roƙo amma in har mutum lafiyar shi ƙalau yake ragwanci shi yake sa mutum ya yi roƙo littafi mai ɗarki kuma ya gaya mana a littafi karin magana cewa kada a ba rago abinci saboda haka ba daidai ba ne in har ba akwai irin wannan larura mutum ya kasance cikin wannan roƙo. Littafin da tsarki ya koyar mana da kalmar nan bayaswa kuma ga kowa da kowa domin ta bayaswa ne muka samu ceto kyauta. Saboda haka abu ne wanda littafin mai tsarki ya koyar cewa ku bayar kuma za a baku. Mati Sura bakwai aya bakwai ta tabbatar mana da haka mu a za mu samu mu kwankwasa za a buɗe mana kofa duk wanda ya bayar akan bashi mai nema yakan samu saboda haka maganar bayaswa abu ne wanda littafi mai tsarki ya koyar ma dukkan mai bi domin samun albarka Allah ingantacciya a cikin rayuwarsa. To masu sauraro da wannan bayani na Rabanar Canon Yahuza Mato da ke Anglican Diocese na wusasa Zaria, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin Allah. Ya za madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.